yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya yi mu musulmi ya yi mu a cin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mu amma alqur'ani yau ga mu a cikin babban birni mai albarka garin Madina muna wannan guri wanda ɗaya ne daga cikin gonakin wannan sahabbai guda uku waɗanda Allah ya saukar da aya a ƙarshen ta yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin wa kunu ma'as sadiki ya faru a cikin wannan gona wanda muka faɗa cewa akwai murawaratu bin rabi al'amuri akwai kuma ɗaya sahabin umayyatu a hilal bin umayya alwaƙifi da kuma ɗaya sahabi ɗin shine ka'ab bin malik wanda allah ya jarabce su da gaskiyar magana wanda muke cewa ya yi wallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin yake cewa ban san wani mutum da allah ya jarabta da gaskiyar magana irin yadda Allah ya jarabce ni ba domin ice tun wannan lokaci ban yi ƙarya ba ko ban faɗi wata magana da ta saba ba saboda wannan gaskiya da Allah ya jarabce mu da ita a cikin wannan kissa ta alas talasitin lazina kullifu hatta iza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim yatubu inna Allah huwa tawwabur rahim a cikin wannan kissa akwai abubuwa guda hudu da ya kamata musulmi ya koya na farko mahimmancin gaskiya da Allah ya ce ayyul lazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku kasance tare da masu wato ainihin gaskiya da wannan gaskiyar ita ce muke so mu rike sannan abu na biyu a dai madina muke birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan gona ta wannan ɗaya daga cikin sahabbai da yace dabatu thimar ƴan gidaje sun yi daɗi wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun ga muna a cikin wannan gona wannan guri mai alkhairi wannan guri da wahayi ya dinga sauka sahabbai suna tare da wannan babban alkhairi yau ga mu a cikin wannan guri a cikin wannan birni na madina garin manzon allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan gona da wannan kisa ta faru mai ban al'ajibi mai ban abun koyi daga ci akwai abubuwa guda hudu da ya kamata mu koya na darasi abu na farko shine mahimmancin gaskiya kun ga yace ba abin da ya tseratar da mu sai gaskiya abu na biyu shine idan shugaba ba da umarni to wajibi ne abu wannan umarni ku duba sahabban nan duk da kusancin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma aka ce a kaurace musu suka ce kwanan su 50 ba a musu magana har matarsa sai da aka wayi gari ba ta yi masa magana har sai da kwana 50 din na ya cika sannan na uku Allah ya saukar da aya yace ya yafe musu da Allah ya suka da ya yafe musu sai kuma abu na hudu shine suka ce ya ce zan bayar da abin da na mallaka domin godiya ga Allah akan wannan ni'ima yake kuma da abin kaye a wannan gona shine har yanzu akwai tsuntsaye da suke cikin wannan gona waɗanda suke masu ɗaukan hankali kun gadi ya ce na ice ya rasulallah ne alkawari tun da allah ya tsira tun da gaskiya zan bayar da duk abin da na mallaka domin godiya ga allah annabi alayhi salatu sai ce a ka rage dai wani abu a hannunka zai zama maka alheri yace tun daga wannan lokaci ban sani ba a rayuwa ta nayi wani abu na ƙarya wanda ya saba wa shari'ar musulunci to kun ga wannan kuma yace lokacin da aka zo aka yi masa bisharar nan ai faduwa ya sujjada ko yace fakarartu sajidan lillah sai na faɗi ne sujada ga Allah bisa wannan ni'ima da ya ta wato karɓar tuba na da kuma yafe mana yace lokacin da ya shigo masallaci wani sahabi ne yace ya tashi ya tare shi ne haike cewa a cikin mutanen ansar ba muhajirun babu wanda ya tashi ya tare ni kamar sa yace yana girmama wani ko a zubair ibn al-awwam ne yace ya tashi ya tare shi yana masa murna da farin ciki da wannan tuba da Allah ya karba nasa haike cewa daga gare ka ne ya rasulullah ko daga Allah ne yace daga Allah ne sai karanta masa ayanan wa ala salasatil lazina khulifu hatta iza daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja min Allah illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa tawwabur rahim da wannan shine abin da ya kamata mu sani ko mu ko mai daɗi a wannan gari shine bayan Allah ta'ala ya ce ya karɓi tuban waɗannan manyan sahabbai guda uku kuma aka yi alkawarin cewa ita kullaha wa kunu ma'as sadiki ita laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirina. da ansari lazina taba'uhu fi sa'atil usra jama'a kun ga Allah ya jarrabi sahabbai kuma suka ci wannan jaraba ga baki ɗayansu kuma sakamakon cin wannan jarabawa Allah ta'ala sai ya zama ya mai da su sun fi kowa daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala bayan annabawa da manzanni so da haka wannan kunu ma'as sadiqin ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin wato kenan gaskiya ita ce rayuwa duk abin da zaka ka saka gaskiya a maganar ka a aikin ka a tafiyar ka a rayuwar ka a ilimin ka komai ka saka gaskiya sai ga Allah yana tare da kai shi yasa ma can yake cewa ulaika humus sadiqu waɗannan su ne wato ainihin masu gaskiya in ga wannan guri har yanzu Allah ya raye gurin nan kuma gashi wannan gwamnati ta ci gaba da kula da wannan guri wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun madina khairul lahum law kanu ya'lamun almadinatu khairul lahum kamil da zan samu damar ni da zan dawo madina da zama sai dai dinga zuwa najeriya ina gaisa da ku wallahi da zan ji daɗin haka dawo madina da zama kara makalla tuna ku ne yan madina ku sama min gida a madina ku sama min ɗaki ku eh? dinga zuwa eh, dawo madina da zama allahu akbar ne abin da muke bukata a rayuwarmu mu tsaya akan gaskiya mu tsaya akan koyawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsaya akan alqur'ani kuma wannan birni na madina yana cin abin da muke jin daɗi a rayuwarmu idan mun shigo birnin madina muka zo mu ga irin athar na abin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka bari mu dudduba gurare na tarihi mu duba guraren da ake ziyarta da sunan ibada da guraren da ake ziyarta domin ɗaukan darasi da kuma koyar rayuwa kamar yadda azubair bin awam ɗansa uratu bin zubair yake cewa sun kasance sukan kai mu gurare inda ayoyi suka sauka da inda wato wasu abubuwa suka faru domin mu ɗau darasi ko ko mu koyi irin rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muna fatan alka almadinatu khairul lahum law kanu ya'lamun ga mu a cikin birnin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin madina muna dudduba gurare kamar da na gaya muku a madina tana da gurare guda biyu akwai guraren da ake ziyarta domin ibada ne in ka je gurin kana da wani lada na musamman akwai kuma guraren da ake ziyarta domin tarihi Ka ga abubuwan da suka faru da kuma wasu gurare da wasu abubuwa suka faru ko dai wasu ayoyi suka sauka ko kuma wasu sahabbai suka rayu ko kuma wani abin al'ajabi ya faru a gurin wannan abin zai kara maka imani zai kara maka kusanci da Allah kuma zai kara maka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama sahabbai da irin wahalhalun da suka sha da abubuwan da suka fuskanta a rayuwa to amfanin zuwa irin waɗannan gurare kenan yanzu muna cikin wannan gona wanda muka gaya muku sahabban na akwai muraratu bin rabi al'amri da kuma wato hilal bin umayya alwaƙifi da kuma ka'ab bin malik waɗanda su ukun nan suka ce allah jarabce su da ƙin zuwa wato yaƙin taboka da manzo allah sallallahu ya jagoranci sahabbai aka tafi bayan kuma an dawo suka zo suka faɗi gaskiya ba su yi ƙarya ba cewa ba su je wannan yaƙi ba ba tare da suna da wani uzuri ba don haka a yi musu hukuncin da ya dace da mutumin da ya faɗi gaskiya kuma a ƙarshe dai abin da ya faru shine wannan kisa da na gaya muku na kwana hamsin da aka yi suna cikin jarabawa a ƙarshe allah ya saukar da aya ya ce ya yafe musu ya karɓi tubansu ya musu gafara yanzu wannan gurin kun ga yadda aka bai da shi yanzu nan gashi muna cikin gurin nan ga tsuntsaye nan tun irin wani na zamanin ne wasu suka ci gaba da rayuwa wasu kuma aka kawo su domin mu ga irin wannan asar mu gode wa Allah akan imani da Allah ya sa mana sama da shekara dubu ɗaya da ɗari kusan hudu da wani abu amma ga shi muna ganin wannan guri ga kuma irin alkhairin da ke cikinsa muna fata Allah ya ƙara mana san manzo Allah da sa da girmama shi da san sahabbai da mutunta su da girmama su da san ahalin baiti da kuma rayuwa akan tafarki madaidaici muna godiya al-madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun madina ta fi musu alheri kai Allah ya taimake ka dama kai a Madina kake nan gida ne kai kai alhamdulillah kai kuma shek mun zo tare da kai mun tsarce wannan gurare kuma mun ji daɗi da ganin mu a wannan wato a guri menene sunan gurin ma gona ta waɗannan sahabbai wanda yake aus ne yana cikin aus ai bangaren aus ne kun gana cikin sannan muna godiya ga shek abdulra'uf wanda ya zama shine dalilin mu cikin wannan alkhairi Eh, sheikh abdulrauf da kuma malam usman wanda suka yi mana jagoranci zuwa wannan guri da gurare da za mu ziyarta na tarihi domin dama aiki da muke bawa wannan yana cin kundin tarihi da za mu ci gaba da muna mutane wassalam